Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa ta cikin shirin al'adunmu na gado daga nan sashin Hausa na Radio France International wanda a yau ne Ahmad Abba zan gabatar. Shirin al'adunmu na gado a wannan sati ya kai jiki ne a ƙauyen Bangu na yankin mahuta ta jihar Kebbi a tarayyar Najeriya, inda batun baiko ya rikide ya koma tashin hankali. To madalla, ko dai na ɗaya daga cikin al'adun al'ummar Hausawa da Fulani, kazalika da wasu kabilu da ke zaune a yankin kasar Hausa. Ko yaya ake baiko? In ji wannan mata da abokin aiki na Faruk Muhammad Yabo ya tattauna da ita a ƙauyen na Bango, inda aka samu akasi tsakanin wani magidanci da matarsa. Baiko dai batu ne na sasanta tsakanin mata da miji a al'adance da kuma mantawa da hatsaniyar da ta gabata a tsakanin ma'aurata domin sabanta zama. Idan aka bi ko in mata ta samu matsala da ta je gida, shi yana zuwa ga laihin da ta mai ita kuma ta faɗi ga laihin da ta mata in yana da laihi su ba shi laihi in tana da su bata a yi musu faɗa su duka ya koma da mata shi cikin ruwan sanyi ba cikin bacin rai ba. To sai dai wannan abin da ya auku a tsakanin Hajjo da mijinta da ya hallaka mahaifiyarta a ƙauyen Bangu ya zo da akasi. Alhaji Abubakar Muhammad Amale shine sarkin yamman Bangu. To abin da ke faruwa matar ta zo gida sai ya zo ce zai zo yana so da ita. Sai uwar ta ce a yaya haka ba ko shiri kai hakuri a dan shirya mata wani abu um, sai ka zo ku koma to akan haka sai ya ta uwar ta nuna dai ba ta bukatar da ya koma su koma tare wannan lokaci to shine akan ka sai ya sa adda ya sare ta yana saranta musamman nan ma ya sare ta a waya ya so kawai kaci wayar ne koya dai oho to bayan ya sare ta sai shi mijin nata ya ji wannan abin nan sai ya hito kuma sare mijin ita kan mata ya kashe ta uban yarinyar kenan uban yarinyar kenan ita ta kan ya kashe ta ita ko wa yarinyar ya kashe ta to kuma sai ya sari miji to nan ita kuma kishiyarta sai ta ga haka da ya yi tana ta barya irin ta barya yara din nan sai ta doke shi ta barya kishiyar uwar yarinya ce uwar yarinya ta doke shi ta barya to sai ya juyo ita ma sai ya sare ta a baya to a nan kuma sai ya sake ya koma ya zo ita wannan matar tashi ya sassare ta da ma ko kun je asibiti ne wannan maka ku ganta don da lokacin da muka je abun nan dinta ba mu ɗauka za ta iya kawo mu hutu da rayuwa ba da yake da rayuwa tana hannun Allah to har yanzu ma ta samu sauki ana magana da ita. Masu iya magana daina cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Hajjo mai fama da raɗin saran adda a jikinta da kuma ba ta iya magana da harshen Hausa. Ta yi wa Faruk Muhammad Yabo bayani ta hanyar amfani da tafinta abin da ya auku da ita. nka daga ni fe iya daga mi faɗi ta faɗi mi in ka mi anda na ɗi hen Ta ce wai mijinta ya sareta. ta wadda an ka ji an ka sare uba an ka sare an ka sare kisiya uwarta sannan ɗiyarta an ka sare. Sun yi faɗa ne a da kamun hakan ta kasance ko kuwa? Kamin bolda. Don ayin shi kenan ya ce duk ba su yi faɗa ba. Daga ɗaya an keɓa shi kenan. Sai dai ya taho ganin gida. abin ya kawo haka me ya harzuka shi har yayi wannan um, aika-aika ina ka komi hauta mm, komi bai gama su ba eh, ki tambaita yana da taɓin hankali ko ko yana shaye-shaye in kam da wala komi ka sai komi ba zai bai sani ba lahiya lahiya rubu da ita amma ba taɓa ganin shi watakila da kaman eh, taɓar hankali ba mm, bai gani ba ya ce sai kam ya kike ji garin min hmm? kan juuɗe an tan ɗenanayi mi teddi teddi o tan nanayi maɗala say goo daga hannu an nan sai wuya ko hmm. mana an sari ta ga hannuwa kuma an sari ta ga wuya ko? Eh, to an sare ta duka. Dattijo mai suna Muhammadu, uba ne ga Hajjo, matar da mijinta ya yi wa saran ɗibar takaici. Dattijo na wuni? Na yi ne. Lafiya lo sama. Lafiya la, lafiya la, lafiya la. Kaman menene alaƙa um, alaƙa da ita wannan yarinyar? ga wanga ɗiyata ta ɗauna ta ya haife ta uh, me ya faru da ita uji to can kan ce min dan an kai su an kashe ƙaunata mijinta ya kashe ƙaunata yoni ya ko ita ko akwai ta ko babu ta ya sa ni biyo ta ne a wani gari kuke da tijo wane mu ya bangu to a bangun kamar a nan suke da zama su ma'auratan ku kuwa a a alumu me ya kai su a bangu din nan mamanta take bangu to da mun ka iske sunan daɗa to ita ta ce mana to kaji kaji to da sun ka taho su sun ka ce can lokacin da ita da ta taho ganin gida shi uwan shi ya ce a yi hankuri ta kimtsa su gida to shi ko ya ce a sannan su ko maza kowa ya ya ce shi ko ko babu daɗi shi ta ya hika da mata shi shi ko uba na cikin ɗaki to da yana cikin ɗaki to sai ya yi magana da ya ji an ce ko babu daɗi to shi ko da an kaci aka nan shi ko hina nan tsaye ga kofa da uban ya hito sai ya farmai da sara shi ka saya kuma ko da sun kashe ko ita ko sai ya farma wagga da ya jicce wagga ita ko wagga ta ta hoce to ita ko da ya sasare ta nan ga wuya ita kan sai kashe ta nan to da kishi wa ita ko ta ta kawo ce ta kwata ya sare ta nan gabai hiko dan yaro ya tona hina rungo da hiko ya sare shi ga hannu karamin hmm, yaro ne da an ka sare uba ta gare ta ba ita ita wagga wata ita ta ta cece ta da da mijinta ta ko ya saro sai ga wuyan ta ta ko sai ya wuce da ita masu sauraro kar ku sha'afa shirin al'adunmu na gado ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na RFI tare da ni Ahmad Abba Gargaɗi mai gina Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na mugunta. mai gina mai gina min mugunta, to ka gina daidai watakila fa kai ka faɗa mu mai gina mugunta. mai gina To madalla, in ji wasu matan garin na bango, a cikin ruwan sanyi ne ya kamata mijin na hajjo ya zo domin baikon matarsa. wani ya kamata ya kasance kamar wadda ta yi tashi ta gida, to ya bi ta. Da ya bi ta kaga ana son dai cikin mutunci a wani lahiya lau. kaga yana iya yiwuwa ya zo bi ko sai a ɗauki matar shi a bashi sannan kuma da an ka ce ya bari da da ya bari ta gama sai a bashi matar shi ta yi da abu ne to sai ya ce a'a to kuma kowa bai gurin haka ya samu gare shi menene kiran ki ga ma'aurata da kuma ainihin ah, masarar ne dangane da ire-iren wannan matsalolin da suke faruwa to bai yiwuwa kan haka nan gaskiya bai da daɗi kuma abin da yasa namiji duk ya kasance hakan ga gaskiya ba namijin aure na ba cikin ruwan sanyi ya kamata ya zo saboda iyaye su ji sanyi ga rayuwar su ma su huce a bashi matar shi ya koma da ita sarkin yamman bango ya ce a tarihi ba su taba ganin hakan ya faru a ƙauyen nasu ba to saboda Allah sashi na ne ba ma wannan loka ba ma cikin sarauta ta ba yau shekara ta 33 ina sarauta to koma ina yaro kamar in sarauta ban taba ganin irin wannan ba shi mutumin kamar daga ina aka ce ya zo to ya zo ne daga wani ƙauye da ake ce lumu bandar mu na rahi ne ya abin gulbinka shi ke tsakaninmu da su me za ka ce ma sauran al'umma ka dangane da wannan to a to al'umma kan su abin da ya kamata a ƙara jan kunnen su don wannan ni ban ɗauka ma ko mai hankali ba ko da yake wani lokaci gara mahaukaci ma da ɗan ƙwaya to na dauka da ya shaye-shaye don ko inda suka kashe shi din nan akwai wasu eh, akwai wata kwalba da suke ce ko madarar madarar su kudaye da wasu dai an abin nan haka aka aka an same su gare shi haka nan kira na ga al'umma muna fatar Allah ya kara taimakon mu mu daina irin wannan abin ya daina faruwa amma son samu ne waɗanda ke shaye-shaye da yake shaye-shayen shi ke kawo haka to saboda Allah su daina su daina shaye-shayen nan don dama sanannen batu ne da aka ce giya ita ce umul haba'isan duk wani abin da ke faruwa to duk abin da za sha ya zama ya ɗauki hankalinka ya batar da hankalinka shi ma kanshi ko ba ruwa ba ne giya ce to don haka jama'a su yi hankali su kama kansu ga shaye-shaye don shaye-shaye ya jawo wannan abu ni ban ɗauka hankali jawo mishi wannan ba don da ba zai yi tunanin har ya doki sarko shi har ya batun ya kashe ta ba. to sai dai kamar yadda hausawa ke cewa a wani karin magana wai kamata ɗinu ta ɗano bayan wannan aika aikar da mijin hajjuwa aikata ya tafi ya kuma sake dawowa yana mazari da cika baki a yayin da wani mai zafin zuciya ya biyo shi ta baya ya kuma daɗa ramashi kaifin adda kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci lokaci shi ma ya ce gagarinku kamar yadda sarkin yamman bangu ke cewa. Eh bayan ya tafi aka ce bayan ya yi wannan din sai sake dawowa da mu tunanin shi ya ƙara yin wata ɓannan ne to sai kasance ko da dawo sun ɗan riga su kuma sun abin nan sun shirya suka je suka abin nan suka kashe shi. To Allah ya kyauta. Jama'a iyakacin shirin al'adunmu na gado na wannan sati kenan, sai wani sati idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aikinmu daga Sokoto Faruk Muhammad Yabo da sashin Hausa na RFI sai kuma editanmu Bashir Ibrahim Idris. Ahmad Abba ke muku fatar alheri, mu kasance lafiya.